Since the report of the first confirmed case of Ebola virus disease in Nigeria. sun samun labarin kamar mutum na farko da cutar Ebola a nigeria cibiyar yaƙi da cutuka ta Amurka ta tura jami'ai da kayan aiki don tallafawa nigeria ta yaƙi cutar. Mrs. Catherine ta cibiyar yaƙi da cutuka ta Amurka a nan Najeriya ke jawabi a bitar da hukumar alazan Najeriya ta shirya kan Ebola don amfanin alazan Najeriya. Cibiyar ta tallafa ma'aikatan lafiya da jami'an bincike kan yaduwar cutuka ta hanyar bin sawun cutar da tara bayanai. Shi ma wakilin jakadan Saudiya a Najeriya ya ba wa 'yan Najeriya kwarin gwiwa. yana mai fatan a samu waraka ga irin waɗannan cutuka na zamani. A likitance dai an ɗau dukkan matakan dakatar da cutar a Legas da yawa maniyata albishirar cewa za su shiga Saudi Arabia da ikon Allah. shine jawabin minista a ma'aikatar lafiyar najeriya dr haliru alhassan ba ta fita ko wani local government ba muna fatar kuma alamun da muka gani haske mun kai karshen ta ya ta nan za ta tsaya ita hukumar kiwon lahiya ta duniya da kuma santa ɗin duba cuta ta amerika da shi ma ambasada ɗin duk sun yaba da matakan da muka ɗauka ba su da wani haufi na cewa cutar ga za ta yadu na tabbatar maka cewa za mu kara fiye da kima kuma mun san duk duniya tana ganin mu abin da muke yi da fatar kuma za ku taimaka ko yan jarida ko kara watsa labaru cewa mutane su kwantar da hankalinsu su kara tsafta jikinsu wanke hannu kaɗai yana taimakawa wajen rage yaɗuwar cututtuka. Sheikh Tijjani Bala Kala Rabi ya buƙaci a kara da addu'a. Ruwan zamzam annabi ya masa garanti duk wanda ya sha ruwan zamzam da niyya ta waraka Allah zai bashi lafiya sannan ga hasbunallahu wa ni'mal wakil ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda haka musulmi su kama la haula wa la quwwata illa billahi da hasbunallahu wa ni'mal wakilu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ya dafi'u ya mani'u mai sallah ne fa yake wanke hannunsa kullun sau goma sha biyar ya kurkura bakinsa kullun sau goma sha biyar ya shaƙa ruwa hanci sau sha biyar ya wanke fuska sau sha biyar ya za ka samu musulmi da ƙazanta. maniyatan najeriya za su shiga saudi arabia sai dai ba mamaki za a samu ƙarin tsanani wajen tantancewa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya.